Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Ah, zan so mu ɗauki kes na 'yan majalisun tarayya. Mafi akasarin su kamin samun su abani na bambancin ra'ayi dukkaninsu gidan siyasa ɗaya suke da gwamnati da kuma gwamnati amma bambancin siyasa ya sa su sun koma jam'iyyar adawa ta PDP. Gwamna yana jam'iyyar APC. Amma ittifaƙan mutanen zamfara suna ganin cewa suna da rol ɗin da ya kamata a ce su yi bilayin a matsayinsu na wakilan al'umma a abuja mm. kusan yanzu saboda bambanci na ra'ayin siyasa sun ja bakunan su gum matsalar tsaron nan sun batta a matsayin lalura ta gwamna kawai babu wani wanda za ka ji cikin su ya tashi ya yi rezon wani kuduri gaban majalisa akan halin miƙa su da al'ummar jihar zamfara suke ciki a babu wanda ya damu da wannan saboda mi suna kallon kansu a dawa abin da ya dame su yadda za su yi timin up su zo su ci zaɓe domin su koma abuja ya kake kallon a irin wannan in ka dubi wasu jihohi da zaka ga 'yan majalisunsu kullum suna saman fulo na national assembly suna raising perspective game da matsalar tsaro da ta shahe su duk da ma akwai bambancin siyasa ba sa kallon wannan ka wannan matsalar sanata babba kai ta dina na katsina kullum he's so da fulo na senate yana raising alam akan a kawo al'ummar jihar da dauki duk da yana jam'iyyar pdp ya ɗauki matsalar tsaro a matsayin matsala wadda ta shahe shi ta shahe gwamnatin APC amma mu zamfara kuma kake ji sanatocin mu ma guda biyu da muke da su kamar babu sanatoci a jihar Zamfara ba wanda ya damu da ya tashi ya gabatar da wani kuduri akan matsalar tsaron da jihar Zamfara take ciki ina ma magana watannin nan na baya baya gaba ɗaya lalurar nan kamar ba matsalar su wato abin da na kalli su mm. uh, and I will say this with all sense of uh, sincerity mm. na ɗauke su maciya sai gaba ɗayansu ban cire kowa ba dalili shine um, kadibi kadibi yadda sadda suna tare da gwamnati um, sun kaba mai girma gwamna don ban ban san wani da ke taimaka mishi a kan harkar tsaro ba ko da suna tare da shi yanzu an rabu kuma sun zura mai ido su da su cewa gaba ɗaya da masu matsalar tsaron ba matsalar su bace bata shahe su ba bata shahe iyalin su ba immediate iyali bata shahe yan uwansu ba misali su da duk wanda za ta haɗa mutane da su su shine su je Abuja su zauna a sha AC a tunda ko wasu kudirin ka cire Suleiman Gumi mahiyancin su babu wanda ka tsayawa ya kudirin kirki ba su yawa su yi abin zai ce zai zai umfani su so abinda na hakallo in har sun fassara wannan abun da siya da adawa bari mu bari eh, ai gwamna zai filin, mutane shi za su blame therefore mu kuma mu zo mu ci riba eh, adawan nan so kaga cin amana ya shigo kenan kaga kenan su kansu ba su cancanci a zabe sun ba akwai wani da yake tambaya ta eh, kwanakin baya I didn't intend to say this yake tambaya ta wai shin ni ban PDP ban APC ba wani su. na ce in za a bi duk wanda a sama mulki yanzu ba su yi daga sama har kasa da sama har duk wanda a sama in dai ni za a zaba ban so ya kuma apc da pdp na ce duk sun duka mi a dalilin ka na ce ka fara da tsaro ka nan. shi an mai muhimmanci wane kaga shi of course shi mai girma gwamnati mun ga yana dan kokarin shi duk da ya sa siyasa da yawa amma su yan majalisar bi sun kai kwanan dibamin sanata sahabiya wa misali dibamin sanata dan iya dibamin reps dukkan su eh, saboda ma ba a ɗauki zamfara da muhimmanci ba ici gaba ɗaya central zone yanzu babu wani kuma gaba ɗaya election gaba ɗaya election ana yi wasu wurare so it tells you that gaba ɗaya yan siyasa mu kawai a bunch of maciya amana ne bunch of waɗanda za su zo su zauna su yi benefitin da namu matsaloli don matsalolinmu suke kallo suna benefitin saboda uh, i am sure idan idan membobinmu na national assembly caucus sun ka tashi suka tashi tsaye especially yan zamfara suka nemi taimakon yan uwansu kila da wasu jihohi akwai wani abu da fa'i ta rubuta commissioner humanitarian eh, na jinjina mace sosai wanda take nema a yi northwest development commission an an yi East development commission saboda yan siyasa su eh, yan majalisu su sun zo sun zo mu ba na su yi muna irin haka a in ma har federal government ba ta yi ba ai lokacin ah, sanata marafa lokacin ah, ya yi kokarin an samu 10 biliyan naira kuma an bar kuɗa to ina suke yanzu wani irin mechanism sun kasa na ah, checks and balance su wani irin taimako sun ka zo saboda constituency ta mutane da ina representing su ba gwamna ɗaya ka mulkin su ba ni ba ina mulkin su so sai yanzu yanzu ramu gwamna ido cewa duk wanda aka kashe lahin shi ni ko babu abin da ni to wani irin dan siyasa nake wani biya amfani na a majalisa so abinda zan kira al'ummar jiha su kalla shi ne eh, duk dan majalisa pdp ko apc ko wace irin party wanda bai zo ya taimaka musu ga harkar tsaro ba wallahi tallahi su yi kokarin su dawo da shi gida ka so zabe shi a 2022 saboda su dibi waɗanda sun kasan kishin su su dibi waɗanda sun kasan matsalar su su dibi waɗanda sun kasan amfanin duk wanda ya zura maka ido kana ana kashe ka ko ziyara ne ta abun ga sai dai kila ce maka rasa ba a ce an ba da haci buhu ɗari da yan dubu ɗari amma ba wanga wancan karo ne maka kaji ma rafa ya bai menene yanzu sai sai yanzu shiru ke nan duk bunch of maciya amana ne so ban ga amfanin su ba ba su da amfani gare mu ba su da ba mu da babu da kima gare su kuma ah, matsalar mu ba ta su bace so insha Allah hakan ya kai take nashi da talaka kai sa abin da yake Blows Online TV Tonda Blows